gwamnatin jihar kaduna ta yi bayani kan dalilin sanya dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 a wasu kananan hukumomin jihar daraktan yada labarun gwamnan jihar kaduna alhaji ahmad abdullahi mai yaƙi wanda ya sanar da sanya dokar ya ce gwamnati na so ne ta baiwa jami'an tsaro dama na gudanar da aikinsu game da fashewar bama-bamai guda biyu a garin na kaduna doka gwamnatin jihar kaduna ta saka shi ne saboda a samu jami'an tsaro da kuma gwamnati ta gudanar da wato bincike da kuma ayyukan tabbatar da tsare rayuka da dukiyoyin al'umma da ke musamman cikin babban birnin jihar kaduna saboda wannan abin takaici da ya faru a yau dinnan. a ina da ina ne wannan doka za ta yi aiki wannan doka ya shafi ke cikin garin Kaduna ne wato ƙananan hukumomin da suka shafi Kaduna ta kudu, Kaduna ta arewa, Gabi da Cikon. Kuma wannan doka ya fara aiki nan take ne na tsawon a wato awa ashirin da hudu a kafin daga bisani a ga wani hali a jihar. da kuma cikin garin yake. Banda bom ɗin da ya tashi a titin alkali da kuma na wajen gadar kawo an fara yawo da magana cewa wani ya tashi a tudun wada ina gaskiyar magana. Wannan magana ba gaskiya ba ne babu wani bom da ya tashi a tudun wada kamar inda ka faɗi a kawo ne kuma da alkali road da hanyar zuwa babban filin mutala square. kuma bayan su a babu wani wuri da aka ƙara samu wannan kuma muna fata Allah subhanahu ta'ala zai kare mu a babu wani kuma da zai sake faruwa. Al'araba ne dai tagwayen bamamai suka tashi a titin alkali da kuma kawo duka a garin na Kaduna. a yayin da bom ɗin farko ya tashi akan titin alkali jim kaɗan bayan rufe tafsirin sheikh Dair usman bauchi bom na biyu ya tashi ne a kawo dab da motar tsohon shugaban kasa janar muhammadu buhari kimanin sa'o'i biyu da tashin na farko har ma bom ɗin da ya hallaka mutane da dama ya jikkata jami'an tsaron janar muhammadu buhari guda uku honorable muhammad ali ɗaya ne daga cikin makusantan tsohon shugaban kasa janar muhammadu buhari kuma ya tabbatar da jikkata mutane ukun da ke kula da lafiyar janar muhammadu buhari wannan magana haka take amma alhamdulillah Allah ya tsare shi da dukkan tawagarsa sai dai mutum uku da suka dan samu raunuka kuma mun gode Allah su ma an ga an duba su a asibiti an sallame su sun tafi gida. A ina janar yake lokacin bom ya tashi kuma ina za shi? Yana cikin motar sa ne yana daidai wannan gada da ake ce ma flyover ta kawo zai tafi daura domin ganawa da 'yan uwa saboda hidimar sallah da ke ya tunkara mu. To yanzu maganar da ake ya wuce daura ko ya koma gida? A duk lokacin da larura irin wannan ta faru dole a ɗan tsakaita so ya kuma gida nan Kaduna domin a samu natsuwa kuma mutane a kwantar musu da hankali. Sannan ina son na amfani da wannan dama mu dama mutane cewa mai girma janar Muhammadu Buhari Allah ya tsare shi daga wannan hari na 'yan ta'adda ba abin da ya same shi lafiyarsa kalau kuma masu yaɗa jita-jita cewa wani daga cikin mahaifinsa ya rasu ba gaskiya ba ne dukkanin al'ummarsa suna nan lafiya. su ma wasu shaidun gani da idan da bom ɗin ya tashi a gaban su sun yi ƙarin haske game da yadda abin ya faru. assalamu alaikum abdulsalam abdullahi eh, ina wannan guri abin da ya faru saboda a gaban mu abin ya faru a lokacin da tashin bom ɗin lokacin da ya tashi wannan motan kuma yana tashi an buɗe mashi wuta ne lokacin shi kuma janar bahari abin bai faru da shi ba sai ya fito ya kalmar shahada sai daga cikin escort din shi akwai wanda ya ji ciwo sai ya dafe mashi nan da ya dafe mashi sai aka sa shi a wani moto din sai aka tafi da shi kusa da motan shi ne dan an so a kara mashi ne to sai abin sai ya tashi amma an game motar da ya to da bom din eh yanzu motar ta kone bin sun gudu amma yanzu an kama mutum daya yayi shigan mata ina wajen abin ya faru yawwa sun biyo shi a moto suka nema su sun goga mai sai Allah ya kare shi kai kana cikin wanda suka dauki ga ni ina ciki dan saboda ni waɗanda ma na dauka na kai asibiti da kaina sun kai mutum goma waɗanda na ɗauka. Amma mota ce kuma tana bin jana Buhari kenan. Tana bin shi ne sun zo eh, yawa irin nashi sai eh, suka kara mashi ina gudun ban gurin zan bada jawabin abin da ke faruwa bakar Jibu ce ta zo gurin da sojoji cikin ta suka bude wa motar wuta Allah ya bashi ikon ya fita dan adam din da ya mutu a gurin malam mu dai bamu iya kirga su wanda muka gani mun dai gani banda kuma wanda suka raunata sun dai biyo shi ne su la'anta shi Allah kuma bai ba su iko ba da yake mutum ne mai adali mai mutunci a zuciyar shi mai taimakawa talakawa shi ya riga ya fita muka dora shi a gob fita ya muka sa shi a gob ta haya wai janaral kenan shugaban kasa a ce an yi mai wannan bare talaka mai neman ashirin goma menene zai ce a mota a mota suka zo baka irin tashi yanzu bullet din da aka saki jikin motar nan ya fi bullet ɗari amma yaƙi huda motar an kama su ko sun wuce sun riga sun fita yanzu kuma ga wani namiji an samu nan da kayan mata da wayoyi da wani abu kamar yan bebi sun jefa shi a cikin motar sun tafi da shi cikin bari za a sakai ba za a sakai ba sani sai an sunana shi musa sun zo sun taba mu miro muna cikin tafiya muna cikin gosulo sai ne magana suka fito suna zagina na ga idan su jajir kawai na tabbatar cewa ba masu imani bane abokin tafiya na ya ce mi wani abu na ce a tunda sun fasa miro su je kansu da Allah suka hawo mota mutum bi suka tafi kawai sibom ya tashi an cika majalar Buhari suka biyo shi suka biyo wannan zahiri ya wuce wai tunda ni ya wuce ni amma mutanen da suka mutu fa gaskiya adadin mutanen gaskiya ba su da adadi saboda mutane sun yi pieces wasu hannu daban kafa daban baki daban hanci daban ciki a bude akwai yaron da na gani wanda yake na sai da kuli kuli ne cikin shi ya fita kamar kayan akuya ka ce hancin cikin akuya na gani wannan na ga ya mace ta matar aure da hijabin da komai amma ta rabe tsakiyar ta biyu ya fita wannan dai shine karo na biyu da bom ya tashi a cikin garin Kaduna a wannan shekara sai dai waɗannan tagwayen bumabumai su suka fita adi saboda adadin waɗanda suka mutu da kuma dukiyar da ta lalace isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.